ran mu je mu na da sahe mu karya ba da mai ta dare hallu ba karya ba he da sasa kamu wani wani zi na zumwa da wani abu shine taba ganin shi wani ja haka mai kaman tumatir tumatir wani a cikin wani dan abin nan da burodi irin wani na Kano mai yanka yanka aka ba mu da Lipton an ka ruwan zahi a nan a wata tarmus kuma aka ce mu shi ma na kwana biyar ne wurin kwanan munzuluha mun alhazan eh wallahi a shara maka kwanta wallahi Allah a shara maka kwanta wani mahajjaci kenan da ya sabke farali ke bayyana irin matsalolin da mahajjatan Nijar suka ci karo da su a aikin hajjin wannan shekara da mahajjatan Nijar dubu goma da biyu suka yi a kasa mai tsarki kawai yanzu dai sama da dubu bakwai na rabin adadin mahajjatan sun samu isowa gida jamhuriyar Nijar a cikin koshin lafiya amma sai dai alhazan da yawa sun ce ba su gamsu ba da irin yadda hukumar alhazai ta kasa da ake kira koho da ma wasu kamfanoni dillancin sufurin majata suka kula da su a kasar saudiya wani maniyacin da ya buƙaci saka sunansa ya shaida min da cewa sun sha wahalhalu da dama a ƙasa mai tsalki eh, da yan kuɗin abinci suka ƙari jika saba'in ne aka ci kuɗin abinci da wani abu kuɗin matala jika arba'in da biyar haka maka ba da ɗari da ɗaya da ashirin da biyar matala ma ɗani ɗaya da ɗan guntu in zaka tashi in zaka juya sai ka tashi ka zana amma in ka juya kan nan uwanka zaka wada haka take mu dai mu je daɗi ba gaskiya saboda Allah saboda Allah matsalar arfa ma da muka je da muka wuta muka nemi abinci kuma alhazan babbar wanda ita ce ake tama ita ce ake tama kukan ba a gida da abin da take tunda bata kula da mutane ita kofo take kowa ce eh, ita wannan kin wanda bata kula da mutane gaskiya kowa yana kukan bai ji daɗi ba eh, amma kai kaya a ni ma bin yahe ba dai da hakki na ni ma bin yahe ba ko baya ga wahalhalun da mahajjatan suka ce sun fuskanta a bana alhazan sun koka da rashin samun ingantacciyar kiwon lafiya da nauyin da ya rataya a wuyan hukumar alhazai da kuma tsadar zuwa hajji wanda ko wuce shekara farashin alhazan sai ƙara tashin gwauron zabi yake inda wasu lokutan ma ake nuna yatsa ga kamfanonin dillancin sufurin mahajjatan na Nijar da ake kira Agence de Voyage. Alhaji Muhammadu Fari daraktan kamfanin Baitul Rahama ne, ɗaya daga cikin kamfanonin da ke dillancin sufurin mahajjata a Nijar. Aikin haji ba ka je ka ce ka ta neman wurin jin daɗi ne ba. Dole a game wuri guda kamar haki kamar cawa. Ana tunkoso wuri guda maza da mata. Ba ka ca kana neman wurinka ka tai ka zamna ka fole ka ji daɗi. A'a, duk duniya haka nan na ake game. To saura sai su ware su tai su zamna su, su hita da cikin alhazai. To in aka zo ana ba da wannan abinci mutumin da ya hita kana nemo shi ka bashi ai ba zai yi ba to ka ji abin da yasa in sun haka muku wannan magana su ce ba a kula da su wannan faɗa na suke yi wanda duk ya tashi ya koma samu ɓangaren mazamnin shi ya zamna ba cikin wurin alhazai ba ba ka zuwa ka taho don ka ba mutane abinci ka taho ka ce kuma za ka ka ba wani aikin hajjin Nijar da yana fuskantar matsaloli barkatai inda ta dalilin haka ya samu hukunta suka kafa wata hukuma da ake kira koho wanda aikin wannan hukuma shine na warware matsalolin da ake fuskanta barkatai kusan kowace shekara wanda kawo yanzu matsalolin sai ƙara kamari kawai suke Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.